fi na ana nufin alma ko ba a san ka ah, alhamdulillah warware shubahar malam Anas Kano da kuma ba shi karatu kyauta da kuma yi masa bitan karatu kyauta insha Allah rabbi da kuma gyara masa waɗansu daga cikin kurakuran imla'i da nahawu da arabiyar da ya karanta a cikin littattafan malamanmu alhamdulillah yan uwa kamar yadda muka sani in ba ku manta ba a baya na yi wani raddi zuwa ga wani wahabi da ya ɗauko maganar shehu ibrahim yana cewa shehu ibrahim ya ce wa man ni wa man rani fi jannatul kulli bila buhtani iz annani khalifatu tijani mawhibatun an ahmad al adnani wanda zo ya fassara cewa shehu ibrahim wai ya ce wai duk wanda ya gansa ko duk wanda ya sosa ya zama dan aljanna na zo na ɗauko wannan littafin na ɗaya daga cikin shehunanmu malamanmu na ƙasar najeriya wanda duniyar musulunci ta yarda da iliminsu ta aminta na karanta ne bayani abin da shi wannan malami na wushe a tiku sanka ya fassara abin da shehu ibrahim ya faɗa matsayin shi na kalifan shehu ibrahim nan matsayinsa na ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na afirka Ah, na ɗauko yadda ya fassara ma'anan wa man yuhibbuni wa man yarani sai daga bayan na ga malam Anas ah, ya hau social media yana min raddi ya kan ɗauko waɗansu maganganu na Shehu Tijjani ah, ko kuma wasu maganganu da aka danganta su ga Shehu Tijjani yana ƙoƙarin tabbatar da cewa lallai abin da ni na zo na karanta ba haka nake nufi ba shi abin da ke ƙoƙarin tabbatarwa shine daidai to na ga dai idan aka zo aka tambaye ma'abocin abu Allah ma cewa ya fasalu ahlaz zikiri in kuntum la ta'lamuna ku tambaye ma'abota abu in ku ba ku sani ba to na gani inda mala Anas ya lura ba ni ne mai baro ta da ra'ayina na zo na fara ma baitin shi Ibrahim fassara ba a littafi na ɗaga gashi gashi littafi na ɗaga mai suna tahsidul amani fi bayani shay fi bayani qaulin shayki wa man ahabbani wa man ra'ani waye wannan littafin shine shehu atiku akan wa man yuhibbuni wa man yarani ga abin da shehu ibrahim ya faɗa zan ga abin da shehu atiku ya rubuta akan fassarar baitin barin ƙara ainihin fassarawa karantawa ku ji shehu atiku allah ya ƙara masa yadda ya ce ilam anna mimma bijabu bihi an zalika ku sani abin da ake amsawa gami da wannan ala tariqil isharati sufiya a hanya ta ishara ta sufaye anna ƙaulahu lallai maganin shehu ibrahim kaga ya zo da adwatu tawkid a larabci akwai inna akwai anna inna harfin tansibul mubtada wa tarfa'ul kabra kuma ana kiranta harfa taukidin wa nasbin harfu nasbin wa taukid duk inda inna ta zo ma'ana maganan mai ƙarfi ce sai ce anna qaulahu lallai maganan shehu tijja shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anu ya ce wa man ahabbani wa man ra'ani wanda ya so ni wanda ya gani shi jannatul kuldi bila butani ya shiga gona ta dawwaman ya shiga gonan sanin Allah zai dawwama a wannan gonan ta gonan sanin Allah ba tare da ƙirƙiran ƙarya ba zan kama hannun shi in kai shi gona ta sanin Allah wanda shi ne abin da mu muka zo muka fassara kuma ba da ra'ayinmu ba mun fassara ne da abin da magabatanmu suka fassara su ne ba suka ce suke cewa idan ka yi fassara to ka kawo magabacinka a wannan fassaran da kai to sai na kawo magabaci na shehu a ciku yace innahu qala zalika shehu ibrahim ya faɗi haka li annahu min al-arifina domin shehu ibrahim na cikin arifai alwasilina wanda suka sadu zuwa halaran Allah alkamilina cikakku al-murabbina masu tarbiyyan al'umma almasulina wanda suke wanda suke sadarwa al-mutakallimina masu magana a cikin halaran Allah sai shehu atiku yace falizalika kullu man ahabbahu saboda haka duk wanda ya so shehu ibrahim wara'ahu kuma ya ganshi kaga a habba wara Aho, ya gan shi kuma ya so shi sharaɗi na ɗaya da na biyu to ga sharaɗi na uku wa a kaza anhu kuma ya ansa abin da ya gaya masa shi ya bara in ka gani zai ɗora ka akan bin Allah bin manzon Allah san Allah san manzon Allah kiyaye dokokin Allah in ka ansa a wurin shehu ka bi shehu kai waɗannan abubuwan to sai shehu a tiku san ka Allah ya kara masa sai ce labudda an yakuna minal wasilina wanda ya kama ya abin da shehu ya gaya mai to shi ma zai zama daga cikin wanda suka yi wasuli suka sadu al'arifi na billah zai zama masanin Allah kuma mai bin Allah sai shi wata kici wal ma'rifatu billah abin da ake nufi da ainihin mm, wal ma'rifatu billah sanin Allah ta'ala sanin Allah al wal ma'rifatu billah sanin Allah iyal jannatul mu'ajjala ita ce wannan aljannar da ake cewa duk wanda ya ganni duk wanda ya so ne zai shige ta ba wai shehu yana nufin aljannan aljanna ba a'a aljannan sanin Allah za a kama hannunka a kai ka a haɗa ka da Allah a sanar da kai Allah gashi abin da shehu tijjani shehu atiku ya faɗa ya ce wahiyar jannatul mu'ajjala inda sufiya ita ce aljanna nan da ake wacce ake gaggautarwa a wurin sufaye sai ya ce wahiyar lati yuridu shaiku bizalikal qaul wannan aljannat ce shehu ibrahim yake nufi da wannan magana to shehu atiku ya ce ga abin da ake nufi sannan kai kai malam anas ka zo ka ce ba haka ake nufi sai ka tabbatar nan fa ana magana ne akan shehu ibrahim ba ana magana akan shehu tijjani ba abin da na zo na faɗa akan cewa shehu atiku ya ce ba ana nufin aljannar shiga ba ne a'a sanin Allah ne in ka ga shehu ka so shehu zai kai ka aljanna zai kai ka gonan sanin Allah sai ka san Allah to me yasa baka dawo kar kan maganan ba sai ka tsallake ka tafi wata magana ka zo ka ce wannan abin da na karanta cikin littafi ba haka yake ba ko kuma shehu atiku bai rubuta haka ba ka zo ka ce shehu atiku bai rubuta haka ba ko kuma maganan nan da na faɗa ba haka take ba sai ka tsallake ka tafi wani wuri kuma ka zo kana cewa maganganun da na yi ba daidai ba ne yanzu ai muna magana ne akan baitin wa man ahabbani wa man ra'ani fi jannatil kulli bila buhutani na ce ba ana nufin aljannan shiga ba ne ana nufin lambu ne na sanin Allah in ga shehu ka ka ansa daga shehu ka so shehu to zai kama kai ya kai ka wannan gonar sanin Allah wallahi sai ka gane Allah ka zama arifi da kai mahdubi ne zaka zama arifi wannan kenan to sai shehu bai tsaya haka ba sai ya ce ani fi jannati fi jannatul quldi wannan shine abin da nake nufi abin da ake nufi da aljanna ta dawwama ma'ana gonar sanin Allah shehu Ibrahim in ka gan shi ka so shi sai ce wahiya ai aljannatul mazkura jannatul ma'arifi ana nufin aljanna ta sanin Allah ana nufin gona lambun sanin Allah allati hiya abdalu min jannatiz zakarifi anhum wanda a wurin sufaye aljannan sanin Allah gonan sanin Allah ta kuma ainihin aljanna ta ado to abin da shehu atiku ya faɗa kenan amma ka tsallake ka tafi amma yan uwa bari bakku da shi ku ji abin da yake faɗa ɗaya bayan ɗaya daga nan zan zo in mai bitan karatu kuma in ba shi karatu bari ku ji yana faɗan labari cewa wai shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa shehu tijjani asalin magana kenan ya ce wa akhbarahu sallallahu alaihi wasallama bi qaulihi alaihi salatu wassalam manzo Allah ya ba wa shehu tijjani labari ya ce da shi bi izzati rabbi yawmil ithnaini wa yawmil juma'a da izzar ubangiji na yawmul ithnaini ranar litinin wa yawmul juma'ati da ranar juma'a lam ufariquka fihima min alfajr ila alghurubi ba zan taɓa rabuwa da kai ba ya kai shehu tijjani tun daga fitowa alfijir zuwa faɗuwar rana wa ma'i tare da ni sab'atu amlakin da akwai mala'iku guda bakwai wa kullu man yaraka fil yawmaini haka kuma duk wanda iganka a cikin wa'annan kwanaki guda biyu yaktubuna al ta ismu mala'iku za su rubuta sunansa fi ruqatin min zahabin a wata takarda ta musamman ta zinare zan so in bi na nukuda bayan nukuda malam anas ina sassauta maka kalamai na saboda a cikinsu kai kana da ɗan natsuwa ya eh, kana da natsuwa ba kaman sauransu ba shi nake sassauta kalamai na akan ka duk da ina kula ka ne ma a babin lalura eh, a babin lalura ba wai ka kai makamin da zan kula ka ko in yi magana da kai ba wallahi amma ni a mazhabata duk kankantan ba wahabi in ya shigo dagar ilimi to ba zan ji kyashin in kula shi ba ba zan ji kyashin in yana kokarin ya halakar da al'umma in zo in daura al'umma akan doren addinin Allah ba amma wai dan abin da ya shafi abubuwan da kake karantawa ba zan ma bibiya abubuwa na kurakuran ah, arabiya da kurakuran ah, nahawu duk zan kyale kai zan maka samaha amma akwai su a cikin karatun da kai ka san na san akwai amma ba shine abin da zan yi maka ba amma ina so in faɗakar da kai ne akan abubuwan da kake ƙoƙarin ka zo ka canza musu fassara littattafan nan namu fa da su ba kai zuwa kake ka ɗauka siyo su a kasuwa ka kama karantawa ba gaban malami ka je ka sa ka karanta ba mu ku duk abin da zaka ji mun gaya maka a cikin maganganun mu wallahi a gaban malamai muke zuwa mu karanta mun san ma'anan a wurin malamai yanzu abin da nake so in gaya maka cewa shine mal anas da kai magana akan cewa uh, shehu tijjani allah ya kara masa yadda ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam amma yan uwa bari in ƙara maimaita maganin shi ina so in ba abin nukuɗa bayan nukuɗa bari in ƙara maimaita maganin shi afwan zan ba abin nukuɗa ne bayan nukuɗa bari in ƙara maimaita maganin shi zan ba abin nukuɗa bayan nukuɗa insha Allah. Yana faɗan labari cewa wai shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa shehu tijjani asalin magana kenan ya ce wa akhbarahu sallallahu alaihi wasallama bi qaulihi alaihi salatu wassalam manzo Allah ya ba wa shehu tijjani labari ya ce da shi bi izzati rabbi yawmil ithnain wa yawmil juma'a da izzar ubangiji na yawmul ithnain ranar litinin wa yawmul juma'ati da ranar juma'a lam ufariquka fihima min alfajr ila alghurubi ba zan taɓa rabuwa da kai ba ya kai shehu tijjani tun daga fitowa alfijir zuwa faɗuwar rana wa ma'i ta an zo nukudar an zo nukudar annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma shehu tijjani daga cikin abubuwan da kuke inkari shine ku ce manzon Allah ya riga yayi wafati ko ya mutu innaka mayyitun wa innahu mayyitun ba a ganin annabi ko ba a san sako daga wurin manzon Allah musamman in wani ne ya anso saƙon daga wurin annabi za ku ce bai inganta ba zai yiwu ba to lallai shehu tijjani ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma manzon Allah ya shi saƙonƙuna da dama kuma alhamdulillah sun yi magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma abubuwan da kake faɗa tabbas shehu tijjani ya kai wannan makamin auren Allah ah, kuma da kace shaujani ya ce annabi ya ce yana tare da shi ba zai rabu da shi ba tun daga safiya har zuwa yammaci kuma a tattare da shi akwai mala'iku guda bakwai ta banda abinka ya kai mala'anas shin kana inkarin cewa idan shautar Jani ya ga manzan Allah ko kuma manzan Allah ya ce ma shautar Jani? zan kasance tare da kai tun daga safiya har zuwa dare kana inkarin haka ne in kana inkarin haka ne ga littafin malamin ku gashi ka duba aljami'u da sirrata shekul islam ibn taymiya ka duba cikin madarajar salihin ibn al-qayyim al-jawziya ya kawo shi ibn taymiya shi ne ya fara faɗan ganin manzon Allah har a an so sako daga wurin manzon Allah kuma a zo a rubuta mana sakon a cikin littafi idan wannan abun ƙarya ne to farkon makaryacin shine ibnu taymiya idan wannan abin ba zai yiwu ba shashi faɗi ne farkon mai shashi faɗin shine ibnu taymiya ka duba za ka ji abin da ibn al-qayyim al-jawziya ya nakaltu. ya faɗa ya ce wa qala shaykhuna shehun mai ibnu taymiya ya faɗa kana yushkilu alayya a hayanan yana rikirkice mu wani lokaci halu man usalli alayhi janaza halin wanda zan ma sallan gawa idan mutum ya mutu to in zan mai sallah to nakan rikirkice in ji ibnu taymiya hal huwa mu'minun aw munafiqun wannan mutumin da aka kawo umma salla shin mumini ne ko kuma munafiki ne ibnu taymiya in an kawo gawa kamin ya sallar islaci gawar ya tsaya ko da musulmi ne yana yana kokonto shin wannan mutumin mumini ne ko ko munafiki ne to ibn al-qayyim al-jawziya sai yace ibn taymiya yace fara aitu rasulullahi fil manam sai ga manzon Allah a bacci ibn taymiya sai ya ga manzon Allah ya tambayi annabi har ya anso sako daga wurin annabi gashi kamar yadda shehu tijjani yake ganin annabi har ya an sako daga annabi haka ibn taymiya yake ganin annabi shi ba yake an so sako daga annabi gashi Ya fara'aitu rasulullahi fil manami ibnu ya ce idan nake kokonto a raina ga wannan mutumiyar kirki ce ko mutumiyar banza ce to a wannan lokacin kawai fara'aitu rasulallahi sai in ga manzon Allah idan naga manzon Allah fa sa'altuhu an masaila adida to daga nan ne sai in tambaye manzon Allah mas'aloli da yawa sai in tambaye shi abubuwa da yawa ashe ba shehu tijjari bane farkon wanda ya fara tambayan manzon Allah abubuwa da dama kuma ya dawo da su ya sako da su a cikin addini ashe ibn taymiya ya saka mana abubuwa da yawa a cikin addini kamun zuwa shehu tijjani domin tsakanin ibn taymiya da shehu tijjani akalla ba a kasara ba akwai ibn taymiya ya zo bayan jiran manzon Allah shekara 750 shehu tijjani 1150 to kaga tsakanin ibn taymiya da shehu tijjani akwai kusan shekara 600 ko 700 domin a kun ƙarya ne ba zai yiwu a ga Manzan Allah har a an so sako a wurin annabi to babban makarci shine Ibn Taymiyyah to gashi ya ce yana ganin manzon Allah har ma ya tambaye manzon Allah kuma manzon Allah ya bashi amsa daga cikin abubuwan da Ibn Taymiyyah ya je ya tambayo Manzan Allah har manzon Allah ya bashi amsa min ha daga cikin su hadhihi mas'ala akwai wannan mas'alan kala sai annabi to bar ku jin maganan hadisin Ibn Taymiyyah tsakanin maganar manzan Allah da aka yi tsakanin annabi da Ibn Taymiyyah bari ku ji daga a rubuce a cikin littafi wannan duk duniya babu wanda ya rawaito wannan maganar maganar annabi ce amma a bakin Ibn Taymiyyah aka ji ta hadisin da Ibn Taymiyyah ya samo daga wurin manzan Allah bari ku ji shi hiran annabi da Ibn Taymiyyah shi Ibn Taymiyyah bari mu ji dan Allah ko saurara da kyau da idanun basira 'yan uwa ɗalibin ibn taimiyya ibn al-qayyim al jauziya bari in dawo karatun daga farko yace wa qala shaykhuna ibn taimiyya ya gaya mu inji wa inji ibn al-qayyim al jauziya kana yushkilu alayya wani lokaci yana rikirkitar da ni a hayanan wani lokaci halu man usalli alayhi al-janaza halun wanda zan sallace shi in ya mutu hal huwa muminin au munafiku in an kawo mutumin gabana sai in rinka tunanin mutumin nan mumini ne ko munafiki ne in ji ibnu taymiya fara'aitu rasulullahi sai in ga manzon Allah fin naumi a cikin bacci fa sa'altuhu an masaila adida sai in tambaye shi mas'aloli da yawa min ha daga cikin mas'alolin hadhihi mas'ala akwai wannan mas'ala ta shin wannan mutumin da zan ma sallah mumini ne ko munafiki ne wannan maganan ibnu taymiya ta kare to abin da zai biyo baya maganan annabi ne wanda suka yi da ibnu taymiya kuma gashi an rubuta mana a cikin littafi wannan hadisi ne ibnu taymiya ya rawaito shi daga wurin manzon Allah gashi a cikin littafi da mu yake cewa hadisi ma ja amir rasulullahi min qaulin aw fi'lin aw taqririn abin da yazo daga manzon Allah ko maganan annabi ko aikin manzon Allah ko annabi ya ga ana yi ba a hana ba malaman hadisi suka ce wannan shine hadisi to ga hadisin da ibnu taymiya ya rawaito daga annabi wani hadisi ne shine wai annabi ya faɗa ma ibnu taymiya alliqid du'a bisharadi wannan maganan annabi ce amma wa ya rawaito ta ibnu taymiya daga wurin wa wurin manzon Allah to wannan daga cikin hadisan da ibnu taymiya ya rawaito daga annabi kenan kuma aka rubuta a cikin littafi gashi alliqid du'a bisharadi ka rataye wannan addu'ar da zaka yi da sharadi ko kuma cewa yi asharata sharada ya Ahmad in ka zo za ka ma mamacin addu'a za ka yi mai sallah to ka sanya sharaɗi sharaɗi har ma annabi ya kama sunan Ibrahim taymiya ya ce min ya ahmad gashi wannan hadisin Ibrahim taymiya ne tsakanin shi da annabi ma'ana in ka zo za ka ci za ka ce allahumma kafir lahu in kana mu'minan allah ka gafarta min inda mu'mini ne shine alliki du'a bi sharaɗi to kai malam anas babu wanda ya isa ya kora cewa za ka iya ganin annabi a mafarki ka an so sako daga gare shi ko za ka iya ganin annaba a farke ka an so sako daga gare shi duk cikin malaman ku babu wanda ya sai kore wallahi domin ga ibar jamiya yana an so sako daga manzon Allah har rubuta a cikin littafi saboda idan shehu tijjani ya haɗu da manzon Allah annabi ya ce mai duk wanda ya ganka ranar juma'a ko kuma ina tare da kai ko kuma akwai ainihin mala'iku guda takwas tare da ni ko tare da kai guda bakwai tare da kai don ban da kai ma malam anas shin wanda ma bai kai shehu dukkan ɗan adam fa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atidun ba mai magana face a tattare da shi akwai mala'ikun nan guda biyu raqibu da atid wasu kuma suka ce mala'ika ɗaya ne kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallam barka na gaya maka maulan mu shehu ibrahim sahibul faida yana gaya mana eh wa yanzuru lahzan wa walil ardi galiban yasuqu sahaban wal mala'iku tatba'u bar ma in baka sirri mala anas na rantse da girman Allah ko yan kidnapping ne za su kama ka za tsare ka a hanya ka hango su wallahi azim ka karanta wannan baitin kafa sha ɗaya wallahi azim sai ka wuce lafiya wai yanzu lahazan wawal ardi galiban da suku sihaban wal mala'iku tatba'u wai yanzu lahazan annabi yana kallo ne da irin kaman harara kaman da gefen idanu annabi baya wa mutane idanu wawal ardi galiban in annabi da tafiya ya fi kallon ƙasa ya suku sahaban annabi yana tura sahabbansa gaba ne wani zubin wal mala'iku tatba'u mala'iku ke take wa annabi baya ba ma guda bakwai bane tare da manzon Allah akwai runduna rundunan mala'iku dan shehu tijjani ya ce mala'iku guda bakwai ne ma ya faɗa kaɗan ya faɗa kaɗan tun mutumin da zai kama hanya ya ɗauki wannan baitin ya karanta wallahi sai ya je lafiya ya dawo lafiya alfarmu annabi muhammad ka karanta wannan baitin wai yanzu wallahi hazan wawa da galibin. Su ku sahaban wal mala'iku tatba'u to saboda haka zancen ka ce wai shehu tijjani ya ce ah, wai yashabuhu ah, wai yashabuhu al-islaini ma'a yawmi juma'a wa ma'ahu min al-amlaki iddatu sab'ati li katbi ah, asami man yarahu bi ruk'atin wa annahu min ahli al-jinan bi ru'yati shin idan shehu tijjani ya samu wannan lamanin daga manzon Allah ai magana ta kare muna magana ne akan baitin wa man yuhibbuni wa man yurani amma ka tsallace ka tafi magana akan shehu tijjani ni muna magana da kai muna magana ne da malamin ka da ya zo sharara ba shehu ibrahim ƙarya na ce ƙarya ne ga abin da muke nufi da wannan baitin da ka tsallake baka ci gaba da bayani akan baitin shehu ibrahim ɗin da na kawo na fassara kuma na ce ga abin da malamin mu suke nufi sai ka tsallake ka koma kan shehu tijjani ashin ni mala ana tsakaninka da Allah na yi magana ne akan shehu tijjani ko na yi magana akan shehu ibrahim me yasa baka zo ka ce abin da shehu atiku nan ya faɗa ba haka bane ko kuma ni abin da na karanta cikin littafin nan me yasa baka zo ka ce ba haka bane me yasa baka ce ba haka bane sai ka tsallake ka tafi can kan shehu tijjani to kan shehu tijjani ma bari in baka karatu amma kamar da baka karatu bari in samu al'umma su ci gaba da jin abin da kake faɗa tukunna tare da ni sab'atu amlakin da akwai mala'iku guda bakwai wa kullu man yaraka fil yawmaini haka kuma duk wanda iganka a cikin wayannan kwanaki guda biyu yaktubuna al mala'ikata mala'iku za su rubuta sunansa fi ruku'atin min zahabin a wata takarda ta musamman ta zinare wa yaktubunahu min ahlil jannati kuma za su rubuta shi cewa yana cikin yan aljanna wa ana shahidun ala zalika annabi sallama yace wa shehu ce ni shaida ne akan haka wannan ita ce asalin maganar yanzu wannan maganar da aka ce duk wanda ya ga shehu ya zama dan aljanna wace aljanna ake magana a kai aljannar lahira ko aljannar duniya aljannar lahira ake magana a kai to wannan maganar ita ce aka kawo ta a cikin alhamdulillahi ah, mal anas wannan karida gashi karida sharhin farida ah, wannan kuma shine ita ah, farida wanda shine al-allamatul fahama wahidul asiri wa faridul dahri sayyid muhammad فنح سيدي بن عبد الواحد محمد النزيفي قدوة الطريقة التجانية ولسان معارفها يي شيخ محمد النزيفي آه wannan ya ƙudatul farida karatu ne fa namu ba idan ka ji abubuwan da ke cikin mu ya kamata ka tambaya bari ɗauko baitocin in karanta maka waɗansu daga ciki in koma baya karatun sai in fahimtar da kai abin da ake nufi da haka shehu tijjani babi ne daga cikin karamomin su aka buɗe faslun fi badi karamatihi fasali daga cikin wasu daga cikin karamomin wa karamomin shehu ahmad tijjani yadda shehu tijjani yake da karama haka a cikin wannan littafin ibn taimiyya yake da karamomi gashi daga cikin karamomin ibn taimiyya akwai ganin zuciyan bayan allah zan karanto wannan zan kuma zo in karanto wannan ah, Sheikh Muhammad Nazib ya ce karamatuhu kal bahari wal qatari wal hasa wa shimatuhu ikfa'uha ayyu khufyati fakamilahu min mukashafatin ah, min mukashafatin sahihatin wa kamilahu min ibra'i a'dal illati sai ce wa kamilahu min tasarrufin fil awalin wa kamilahu min ru'ya likidil bariyati kyautu dan Allah ya kara masa yadda ya tabbata gare shi da yawa min tasarrufin fil awalin yana da tasarrufi a cikin al'alam hatta maganar tasarrufin nan in an zo ku ce ai tasarrufi ba mai tasarrufi sai Allah abin da shehu tijjani ake nufi da tasarruf ai wa kamlahu min tasarrufi fu'adil qulubil ibad shehu tijjani yakan canza zuciyan bayi daga ainihin zuciya mai datti ta koma zuciya mai tsarki dai yakan canza zuciyar bayi daga zuciyar kafirci zuwa zuciyar musulunci amma ba tasirifi irin wanda ake nufi na juya duniya da abin da ke cikin duniya ba wannan abin da ya kamata ku je daga bakin mu kenan in kun ji kuma ku amince ba ku je ku yi ta fassara na gatari da irin naku fassaran ba to shautu jiyar yana da ainihin juya zuciyan bai fil awalimi a duniya duk dattin zuciyarka in ka zo gaban shehu tijjani wallahi sai ka zama mutumin kirki zai canza maka zuciyarka ta zama ta Allah ya zai ta zama ta eh, masoyiyar manzon Allah in ka zo da shehu tijjani shi ne tasarrufin ana ina fata kana fahimta wa kam lahu min ru'ya da kairil bariyati shehu tijjani ya ga manzon Allah ba ɗaya ba ba biyu ba duk cikin ku wallahi wahabiyawa mala anas ba wanda isa ya kora ganin manzon Allah wannan babi ne mai faɗi annabi ya ce man ra'ani fil manami fasirani fil yaqza wala yatamassalu tamassalu shaytanu bi in kuma kana gani da cinta ka ɗauko wannan babin ka buɗe ka ce babu wanda isa ka ce wallahi tallahi bayan wafatin manzon Allah ba a ganin manzon Allah ne zo tabbatar maka da littattafan malami bila adadin wanda suka tabbatar da ana ganin manzon Allah tabbatar maka da hadisai bila adadin wanda suka tabbatar da an ga manzon Allah bayan wafatin shi ba a bacci ba ido da ido sai dai in ku karatun ku bai kai wurin ba ana ganin annabi da shehu tijjani ya ga manzon Allah ba ɗaya ba biyu ba uyahu din nabi ya qara'u wadduha kamar lokacin da shehu tijani ya ga annabi yana karanta wadduha wa inda fatarda lokacin da ya zo fatarda kaddara mahu bi lahazati sai ya jefe shi da wata irin kallo ya jefe shi da wani irin kallo wa qala lahu salma turidu fa innani u'ammilu fi du'a fa azim bi da'wati salma turidu duk abin da kake bukata ka tambaya fa innani ni dinnan u'amminu zan rinka cewa amin zan rinka cewa amin bid a cikin addu'an sai ce fa azim bi da'awati ka girmama wannan addu'ar da me da nake yi sai ce wa kana yaran nabiyya fi hali exated walaysa yajibu walaysa yajibu anhu miqdara darfati to ai wancan abin da ka karanto ga asalin maganar nan wa kana yaran nabi wa kana yaran nabiyya ya kasance shi da yana ganin annabi fi hali exated a farke wannan ba boye yake ba gashi a cikin littafin me yake walaisa ya gibu anhu annabi bai taɓa bace wa shehu tijjani ba bi miƙidari miki miƙidara ɗarfati daidai da kyaftawar idanu wa yas'aluhu an kulli amrin yuriduhu kuma shehu tijjani ya tambayi annabi duk wani abu da yake bukata kamar yadda ibnu taymiya yake tambayan annabi duk abin da ke bukata in ya taso mai to shi ma shehu tijjani yana tambayan annabi an kullu amrin yuriduhu fa ya rabbi daga cikin ma abin da Shehu Tijjani ke roƙa yakan ce ya ubangiji na Warris warrisni makama wasilati ka gadan mini da ainihin makami na tsari na na tsani na ma'ana in zama magajin Annabi Muhammadu to sai ce wa sahabu hul isnaini ma yaumi jum'atin lallai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana kasancewa da Shehu Tijjani ranar Litinin da ranar Juma'a me yasa saboda a ranar juma'a Allah ya halicci annabi Adamu a ranar juma'a Allah ya halicci aljanna a ranar juma'a Allah tabaraka wata'ala a ranar juma'a a ranar za a yi tashin alkiyama kuma a ranar juma'a ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce a yawaita yin salati domin ranan duk salatin da kai ina ji to ma'anan wa hu, annabi na kasancewa tare da shehu tijjani domin duk sanda shehu tijjani yayi salati wa manzon Allah annabi na ji annabi na mayarwa Da shehu tijjani ba ma shehu tijjani ba dukkan wani musulmi ranar juma'a in kama annabi salati annabi da kunnen shi yake ji kuma zai dawo maka da ainihin amsa ko sallama kama manzala ran juma'a annabi da kunnen shi yake ji idan akwai wani dan bid'a in akwai dan wani dan bid'a ba wahabi da ya isa ya zo ya karyata cewa annabi ya tabbatar da duk ranar juma'a in kai salati wannan salatin yana isa kunnen shi ne directly ba wasila to ya zo ya karyata mai sai ce wa ma'ahu tare da shi minal amlaki akwai mala'iku idan idatu sab'ati wanda suka kai tsawon goma tsawon bakwai tsawon bakwai to ba bakwai bane wa yanzuru lahazan wa walil ardi galiban yasuqu sahabun wal mala'iku tatbau shi annabi Muhammad ga baki dai mala'iku su suke mai bodyguard mala'iku ke take wannan uba duk inda zai je Aisha Jani ya takaita ma da ya ce guda bakwai a'a sun wuce nan annabi Muhammad mala'iku ne suke take mai ba duk inda zai je tun yana raye har ya koma ga Allah ila yau na hada ruhin sai na rasu duk inda zai je akwai mala'iku suna take mai baya ya a Sami, wayannan mala'iku suna rubutawa sunaye Manyan Rahu, wanda ya gaishe bi ruqatin a cikin takarda wa annahu min adil jinani kuma lallai duk wanda ya ga shehu tijjani yana daga cikin ma'abota aljanna bi ru'yati albarkacin ganin shehu tijjani me ake nufi zai shiga aljanna ta soyayyar manzon Allah zai shiga aljannan sanin Allah wata aljanna bidunil hisabi ita wannan aljanna ita ba aljannar duniya bace wacce in za ku shiganta sai an muku hisabi a'a aljannan sanin Allah gonan sanin Allah ita ba irin aljanna bace da ake yin hisabi wal iqabi ba aljanna bace fa ba gona bace wacce in ba aljanna bace irin wacce in za a shiga a'a aljannan sanin Allah aljannan haɗuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita in za a shige ta ba a yin hisabi ba irin wacce bace wal ika ba hukuba ba hazi wannan sarat shine abin da ya gudana bi wasiɗatin ga dukkanin wata wasiɗa ne kulli kalifati ga kowane kalifa duk wanda ka zo ka rike cikin kalifin shehu tijjani zai kama hannunka ya kai ka wani irin lambu wata irin gona da za ta sada ka da Allah in ka bi yadda ya kamata za ka je ka shiga cikin aljannar dawwama za ka je ka shiga cikin aljannar aljannar can ba tare da an maka hisabi ba amma wannan abin da ake nufi ana nufin gona ce ta sanin Allah wanda ita shiga wannan gonan ba a ba a hisabi a cikinta babu uba a cikinta kuma idan ka shiga wannan gonan da sannan zaka tafi waccan kuma aljannan nan ma ba tare da uwa ba tare da hisabi ba wannan shine abin da ake nufi Malam Anas. Ina fata ka fa'idantu. Ina fata ka fa'idantu. An fahimta ko? To saboda haka Ibn al-Qayyim al-Jawziya yadda shehu daga cikin karamomin shehu Tijjani to bari mu ji shin Ibn Taymiyyah shi ma yana da karama ko bai da shi? ibn qayyim al-jawziya yana da karamomi daga cikin karamomi ibn taymiya daga cikin karamomi na ibn yana iya ganin abin da ke cikin zuciyar mutane karama ce shehu ya samu karama daga wurin manzon Allah shi ibn taymiya daga ina ya samu daga cikin karamomin ibn ya yace wa kad akbarani gayyara maratin bi umurin badina shehu tijjani a ibn timiya inji ibn al-qayyim al ya bani labari ba su ɗaya ba da wadansu al'amura na ɓoye baɗini kaga babu wanda ya san baɗini sai Allah da cikin karamomin ibn timiya ya san abin da suke baɗina a ɓoye suke yana bani labari wasu abubuwa na ɓoye taktassu bi wanda abin ne kadai yake ɓanta sirri na ne ba wanda ya sani duk duniya in ji ibn al-qayyim al ga ibn taymiya na gaya mu haka da cikin karamomin ibn taymiya akwai sanin gaibu mimma azamtu alaihi wa lam yandik bihi lisani abinda ne niyan aikatawa amma halce na bai furta ba in nazo gaban ibn taymiya sai ya ce min abin da ke cikin zuciyarka kaza ne kana so ka aikata kaza kaga wannan karama ce daga ina ya samo tashi daga wurin shaidan sanan daga cikin karamomin ibn taimiyya wa kada aka bara ne bi bada hawadisa haƙiƙa ya bani labarin waɗansu abubuwa da za su faru kibar masu girma ta jirifil mustaqbal wanda za su zo nan gaba ibn taimiyya zai ce abu kaza zai faru lokaci kaza abu kaza zai faru lokaci kaza daga cikin karamomin shi kuma ga abin ya faru wa ya gaya mai walam yu'ayyin awqatuha walam yu'ayyin amma bai riga ya ayyana lokacin faruwan abun ba sai ga abun kuma yazo ya faru sai ibn al-qayyim al-juzayy ya ce wa qaddara aitu ba'daha wa ana antaziru baqiyataha abubuwan da ibn taymiya yake faɗa min na gaibu na ga wasu faru wasu faru waɗansu kuma ina jiran faruwar su kaga daga cikin karamomin shehu shehu ibn taymiya akwai sanin gaibu akwai ganin abin da zai faru gobe abin da zai faru jibi ibn taymiya ya sani abin da zai faru ainihin gata ibrahim tabiya ya sani abin da zai faru da shekara goma ibrahim tabiya ya sani har ma ɗalibin shi ya ce wallahi in ya faɗa yana ganin abin na faruwa yana ganin abin ne menene na faruwa hmm? saboda haka abin da nake so ka fuskanta Mala Anas ana magana ne akan abin da ya shafi Shehu Ibrahim ka tsallake ka tafi kan Shehu Tijjani. To akan Shehu Tijjani abubuwan da kake karantawa ita dai wannan lambu da ita dai wannan gona ta sanin Allah ita ce za a kama ka inda ka ga Shehu Tijjani ko ga Shehu Ibrahim to za ka shiga cikin wannan lambun ta sanin Allah nan da nan in kuma ka san Allah ka gane Allah ai daga nan za ka tafi asalin aljanna ne abin da ake nufi ne abin da ake nufi in ka ga Shehu Tijjani ranar juma'a rana ne daman da yake fitowa yanzu misali barin baka misali shehu tijjani ya ce mar ra'ani yawmal juma'ati lan sahun naru wanda ya gani ranar juma'a wuta ba za ta kona shi ba sai wani bai hudu ya ce to aini ni bai yahudi ne bari in je in gaishe sai da ya bari ranar juma'a ta sai shirya tafi gidan shehu tijjani yana zuwa ya sallama shehu tijjani na fitowa yana haɗa idanu da shehu tijjani sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sai musulunta to da ya musulunta kuma sai mutu a musulunci kaga wuta ba za ta kona shi ba kaga wannan ga faɗan magana ga kuma aiki a aikace eh ga kuma aiki a aikace saboda ka ba kwa gane manganin sufaye ne da za ku zo da matakin da shehu da Ibrahim taymiya ya gaya muku manganin sufaye ba wai ana ɗaukar su a fassara su da ra'ayi ba ne da son zuciya saboda haka yan uwa a nan za mu dakata insha Allah rabbi duk da ban sa sauran bidiyon har ƙarshe babu lokaci amma in na ji malam Anas ya fito ya ƙara magana zan saki sauran bidiyo akwai abubuwan da nake so ba zan sake su yanzu ba ba zubar da karatun sosai yanzu ba akwai abubuwan da na bari dan ya ƙara magana akai to zan fito in ƙara kamar yadda na ce a cikin kan zan fitar da kurakurai sosai na karatun bakin ma da na hau da arabiya duk zan fitar da su to bari in ji in ya ƙara magana zan zo in fito da su wanda ba kasafai nake son yin magana duk da ɗin dukkan su ɗin ma kusan haka suke yanzu mai gemu a makogoro saboda Allah yana nan shi ma yanzu akwai kilif kilif nashi da na aji zan zo in ƙara nuna jahilcin shi daman jahilan ne karsa ma yaran wallahi wai malamai ne addini abin mamaki wallahi ta rasa haka lawal tarayyum ya zo ya fito suna malamin su malamin su shi ma ya zo Allah ya nuna tsarecin shi a duniya bai gema a makogoro gashi baki bai gama iya ba amma shi ke zaki shehu jani har yana cewa ya fi shi ibrahim ilimi shi ya fi inyas ilimi to gashi nan duk cikin su babu wani wanda za a ce wannan da kakkin malami ne wallahi babu wallahi babu cikin su a ce wannan ya san me yake wallahi babu dukkan su shawaran da nake baku wallahi ya kowa biyawa da koma makaranta ku je ku yi karatu je ku yi karatu shawarar da muke ba ku kuna ba kanku kunya kuna ba